muryar Amurka a Washington DC. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari ana iya jin mu kai tsaye a Facebook Live ko kuma ta hanyar yanar gizon mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. da Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Litinin 19 ga watan Disambar shekarar 2016 za mu ci gaba da magana ne game da masu barin iyalinsu su bazama birane kamar Abuja da sunan cirani sannan a kiwaiwayar gida. wanda wani lokaci ba sai kaga wasu sun shiga sharholiya har da karin aure a asirce su kuma iyalan nasu na asali suna garin su cikin wahala to mai sauraro ba ci rana aka hana ba to amma a manta da iyali a gida shine a shiga bushasha a nan illar take shin akwai abin da gwamnati za ta iya yi a kai eto eh idan har akwai rawar da gwamnoni ya su taka ko kuma hukuma shi ta jihohi su suke da damar taka rawar da za su dakile irin wa'annan abubuwa yanzu misali abu ne da muka yi magana mu duka kusan ya shafe mu ne mu 'yan arewa za ki ga mota kamar motar dangote mai kawo siminti arewa ta lodo 'yan arewa kamar yadda ake lodo itace sun shiga motar za a kai su ko dai fatakwal dinnan ko Legas. a nan tafa da wasu amsoshin da kuka aiko mana game da tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook da Twitter. Haka kuma za mu baku dama ku bugo mana waya don tofa albarkacin bakin ku a cikin shirin na yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku a ganin ku menene mafita game da tafiya cirani zuwa birane ba tare da waiwayar gida ba ga amsar da wasu ku suka bayar daga bakin Maryam da Safinatu. Sakon farko daga Zainab Musa mai aduwa ta ce salam yau da gobe. Hakika dole ce take sa wasu mazan fita daga gida zuwa cirani ba a san ransu suke tafiya su bar iyalinsu ba. Sai dai ba su da abin da za su rike iyalinsu sai sun fita sun nemo amma kuma wasu daga cirani sai su shantake su manta da iyalinsu da haƙƙin iyalinsu da ke kansu. Wannan ba daidai ba ne Allah ya sa masu irin wannan hali su canza amin. sai jafet philip ya ce salam mafita shine gwamnati ta kirkiro ayyukan yi wa matasan karkara waɗanda kan bar gida don zuwa cira na a birane abu na biyu shine gwamnati ta tanadi abubuwan more rayuwa kamar wutar lantarki hanyoyi asibitoci makarantu da dai sauransu yin haka zai rage yawan kwararan matasan karkara zuwa birane sai mudassir muhammad tafawa balewa ya ce wato tun farko rikon sakaci da ake yi wa yara yana taimakawa sosai ta inda zaka iske an kyale yaro babu wani isasshen kulawa to da zaran yaro ya taso cikin talauci wahala da rashin karatu in ya samu daman fita ya je ya samu wata rayuwar da tafi wanda ya bari a gida babu yanda za a yi tunanin gida ta dame shi sai yusuf mega mai gombawa ya ce yau da gobe tabbas wannan matsala ta zamto ruwan dare gama duniya musamman a nahiyar mu ta afirka uwa uba ƙasa ta najeriya inda zaka ga magidanci ya tafi cira na can wata uwa duniya ya ban matarsa da yaransa cikin wahala shi kuma yana ce yana morewa rayuwarsa har ma kara aure zai yi a inda yake bayan ya manta da matarsa da yaransa a gida ƙauye hodi jam duniya ina zaki da mu ne a saboda haka nake kira ga mazaje masu tafiya cirani ya kamata su yi karatun ta natsu su daina ina fatan allah ya sa za su ji amin sai sani mai lange-lange yalwa ya ce ni a gani na wannan ba karamin cin amana ba ne in har mutum ya san bashi da niyyar dawowa to ya kamata ya sauwaƙa wa matarsa ta je ta yi wani aure don a yi rabuwar mutunci ba wai kawai ya bar ta tana jira shekara da shekaru ba sai anas abbas nasmi ya ce salam yau da gobe a gani na mafita ɗaya ce wato gwamnatin jiha da tarayya ta kai wasu daga cikin ababen more rayuwa ƙauyuka misali ingantaccen ruwan sha wutar lantarki da dai makamantansu hakika hakan zai rage wannan matsala Sai Ahmad Yakubu Zandam ya ce salam yau da gobe gaskiya ba abin da ke haddasa wannan abu face rashin sanin haƙƙin aure. Akwai mazaje da dama da na sani sun tafi sun bar matansu shekara da shekaru ba su waiwaito su ba. Shawara tun kafin yin aure ana ginda ya sharaɗi don gudun irin wannan matsala. sai din ibn usman ya ce mafita kawai ita ce wadata karkara da ƙauyuka da masana'antu da sauran ababen more rayuwa sai kuma bilyamin ma'azi 'yan mama ya ce yau da gobe ai wannan rashin adalci da sani ya kamata ne idan har mutum ya san zai je ya share irin wannan tsawon lokaci to kamata ya yi ya sauwaƙe wa iyalin nasa domin kuwa idan ya tafi ya barta ya sake ta igiyar ruwa kenan ba ta ga tsuntsu ba ta ga tarko shi kuma yana can yana su ga tarin zunubi yana kwasa Allah dai ya kyauta ya rufa mana asiri. sai amina ibrahim yan maiduguri ta ce yau da gobe ina gaishe ku a gaskiya mu mata mu ne ke shan wahala duk lokacin da mai gida ya tafi cirani birni ya bar mu a gida tare da yara gashi kuma ba fita za ka yi ka nemo abincin ba duk da dai wasu mazan suna yin adalci wajen turo wa matayensu kuɗaɗe duk wata amma fa wasu ba sa yi a gaskiya yan uwana mata in dan har mai gidanki zai tafi rani to kar ki yarda ya bar ki a gida duk inda zai je kina biye da shi domin wasu mazan ba su riƙe alkawari. sai aliyu magaji marabar musa ya ce gwamnati da masarautan gargajiya suna da muhimmiyar rawa da za su iya takawa wajen magance wannan matsalar a inda gwamnati ya kamata ya kawo ƙarshen tafiya cirani ta ɓangaren samar da aikin yi ga 'yan ƙasa tare da bunƙasa ayyukan hannu su kuma iyayen ƙasa su kai wa gwamnati bayanin duk wanda ya bar matarsa cikin wannan hali har na tsawon lokaci inda gwamnati za ta nemo sa ta ɗauki mataki a kansa. Sai Mariya Ibrahim Gaya ta ce salam gaskiya abinda maza suke yi ba su kyautawa musamman waɗanda suke tafiya su bar matarsu da yaransu ita fa muhimmiyar tarbiyya tana hannun uba idan aka rasa uban kwarai shine take dawowa hannun uwa to kai kuma ka tsallake ka bar iyalinka wai ka tafi neman kuɗi ba waiwayen gida ka ga namiji ya yi shekara hudu bai dawo gun matarsa ba wai sai dai ka yi wa mace aikin kuɗi ya ilahi kuɗi kawai take bukata a gunka ko da ma zaman kuɗi take a gidanka ka bar matarka da ciki har ya shiga school bai san ubansa ba maza ku ke yi wa mata adalci saboda mace ba dutse ba ce za ka tafi tsawon shekaru ka ce ba ta sha'awar mijinta ya kamata shugabanninmu su ɗauki mataki akan irin waɗannan ɓata garin mutanen da suke danne wa iyalinsu haƙƙin da Allah ya ɗora musu sai muhammad kabir ni jaman allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam ya ce wallahi illar cira na zuwa birane ce ta sa mu na afirka kasancewa cikin yunwa da rashin aikin yi tafiya cirani ya fi durƙusar da aikin noma kuma shi ke kawo yawaitar aikin ta'addanci idan muka leƙa mu na twitter at mahmud kaura owan ya ce mafita ɗaya ce masu aikata wannan su ji tsoron allah su daina su sani haƙoƙin iyalinsu da ke gida ba zai bari su samu abin a wani waje ba sai kuma at baffa haruna ya ce shawara ta ita ce muddin muddin dai idan suna tafiya cirani za su rika tunawa da iyalinsu to babu aibi a ciki domin ko a ina ma ana iya neman kuɗi. sai baba na zango ya ce voa hausa mafita dole sai gwamnati ta tashi tsaye wajen magance dalilan da ke sanya al'umma fita. sai daga ƙarshe at muhammad underscore musa dambam ya ce samun wadatacciyar rayuwa da kuma kwanciyar hankali gami da samun kuɗaɗen shiga saɓanin inda mutum ya baro. to mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to kin ga akwai maganar da suka yi mai mahimmanci wanda suke magana a wani mai sako yake cewa zaka ga an yi watsi da yaro ya magana ce mai mahimmanci an yi eh. watsi da yaro in ya girma ya bar gida to ba zai ma waye gidan ba saboda zai ga cewa wa zai da ya kula da shi tunda mm. shi ma ba tausaya masa akai ba eh, wannan magana ce ita ma mai mahimmanci sosai haka ne haka eh. ne yanzu lokaci ya yi da za mu bi wakiliyar mu madina dauda mu ji karashin mu da matasa game da lamarin cirani inda madina ta tsaya daidai wannan tambayar alhaji kabiru akwai wata rawa da kake ganin gwamnati zai iya takawa saboda jan ra'ayin mutane su daina barin matsugunan su suna yawo manya-manyan birane saboda a sunan wai suna nema eto eh idan har akwai rawar da gwamnoni za su taka ko kuma hukuma shi ta jihohi su suke da damar taka rawar da za su dakile irin wa'annan abubuwa yanzu misali abu ne da muka yi magana mu duka kusan ya shafe mu ne mu 'yan arewa yanzu misali ki tafi ki tsaya ki je zaria ki tsaya kimanin karfe kamar da safe wurin karfe 8 wannan ranar ki haƙura zuwa karfe biyu kina wannan wurin za ki ga mota kamar mota dangote mai kawo siminti arewa ta lodo 'yan arewa kamar yadda ake lodo itace ki ga mutum kusan 200 a cikin motar motar nan ko kujera ɗaya babu sun fito ina za su ina sun waya su tafi neman abinci dukkaninsu sun shiga motar za a kai su ko dai fatakwal din nan ko Legas. abinda suke biya kuɗin motar nan baya wuce 500 amma abinda suke biya a hanya suna kashe fiye da kuɗin motar da za ka shiga Fiju a kai ka cikin kwana kwanci yan sanda su tare sunan cirani cirani yan sanda su tare su a samu a muku farashin goro kowa ɗari biyar biyar a ce ka kawo takardar haihuwa ta ƙauyen ku a ƙauye ba a takardar haihuwa in ka kata ta bane a ce ana neman ta ƙauyen ku kana ɗan zabuwa ko kana wata cin wani ƙauye mai nisa an ce ka takardar hakimin ku kai ma baka san shi ba to a wannan kuɗi za ka biya dubu ɗaya ɗari biyar dubu biyu wannan tare da haka kai ne za ka kai legas ko fatakwal ya fi kuɗin da ake biya na shiga fijo ko motar inyamuran nan ta kai ka to amma ba sa shiga suka irin wannan motar kasu minti ta ɗari biyar ɗari uku su kuma su tare su yan sanda a tara su kamar barayi su layi sanda ake harka boko haram na ke zana suka wuce su akan hanya su awa biyu a rana a masu farashin guwar din mai dubu ɗaya to kin gani idan jihohinmu za su taka rawa a nan shine gwamnan kamar gwamnan kano ya ce kada wata mota irin wannan da ba ta haya ba ta ɗabi mutanen nan ko daga ina ta shigo za su kama su ana shi kuma daga nan kar a fita da su sannan shi ma gwamnan kaduna ya ɗauki wannan mataki ko da sun bar cikin birnin kano sun shigo ƙauyuka suka zo kan hanya suka shiga mota ratsa kaduna zai musu wahala shi ma ya ce bai yadda ba sannan wace hanya ake biya hanyar na ake biya kaduna ta zo har ta shigo kusan birnin abuja daga abuja ministan abuja ce kar wani ya wuce min da motar ɗauko siminti da mutane a ciki to daga nan wannan zai ragu daga nan kowa zai gane cewa ina ne gidansu ina wani kaɗai hanya mafi sauki da za a iya hana su amma in ba haka ba yana da wahala don domin sun suke fita ma ba ka sani yawanci motocin da ake kawo su wannan kayan faɗa miki su ake safarar su ake fita da su a kawo su wannan wurare mm. zainab kina ganin shin son rai ne ko kwaɗayi ne ko gudun faɗan iyaye ne ke sa mutane magidantan domin ai maganar su muke su ce bari su fito bariki su ma a yi da su ba za a ce rashin son faɗan iyaye ko abin nan ba kin gane kamar tambayan da kika yi ma malam kabiru ko inda na so a ce ya taɓa to a ce kamar gwamnatin kaduna ko kano su hana a ɗiba mutanen nan a tafi da su in an don kwafar da su a nan gurare in ba masu wani sauyi na yanda za su yi ba kamar ko a taimaka masu da jari ko kuma bubuɗe su masana'anta da za a iya ɗaukar mutane da yawa kin ga ai eh, an bata goma ne goma eh, an bata goma ɗaya bai gyaru ba ɗaya bai gyaru ba kar kan shiga cikin maganar ki ja zainab ai ba wai rashin abin da za su yi su karasa ba da jarin nasu da komai amma sun fi su tafi wannan wurare kamar wurin ya fi maiko kamar na miki magana cewa mutum yana da dubu biyar a kano sai ya wata ya gan shi yana da abin hannu amma ya kana dubu biyar ba abin da zaka iya sayarwa abin da nake son kara miki a kai kenan to ai kaga kamar kano dai za ka iya samun sana'a ɗaya fiye da mutum ɗari dubu ɗari wani abu suna irin wannan sana'an ko ba haka ba mm. yanzu misali a ce ina sai da kayayyakin waya kamar su abin screen guard da kuma jakan waya fuskar irin robot sa yawa da kuma jakan da ake sa a mm. waya kai kana da shago ni ina tsaya a bakin hanya kaskar abin ba zai taɓa yiwuwa mana ba samun mu ba zai zama ajiya garba kin ce ba kowa bakin da Allah ya tsaga yana ba shi abinci amma dai ka san samun mu ba zai zama daya ba haka ne mutane iya tsallake ni su ga cewa a ah, tunda ni nawa a bakin hanya nake sai da ba mai kyau ba lalle mai kyau bane ba sai a tsallako a taho wurin ka a shago eh, ana kuma iya abu arha a tsallake ka a zo a same ni ko ba haka ba. A to wannan hujja ce ya sa mutum ya ce ya bar jihar sai je wani Amma kin san ba zai yi ka ce ka dan kwafar da mutum a wuri ɗaya ba kuma baka neman mashi wani abin yi ba gaskiya. Ya kamata eh, gwamnonin ko ma in ce ma ya kamata eh, shugabancin kasa na su duba su ga akwai yanayi da mutane suke ciki wani gaskiya ba shi ma da jalin sai ya zo zai nemi dan aiki buga-bugan da zai yi ya samu jalin kafin ya fara kin gane so inda inda kaman za su kaman to kunya ce kenan za ta hana shi yin irin wannan jarin a jihar sai ya fito ya zo wuri kaman Abuja ba kunya bane ba ba mamakin ya tsaya a can ba zai samu ba me yasa ba zai samu ba saboda mutane sun yi yawa na kamar ne miki misali da gari kamar Kano zaki samu mutum fiye da 200 suna sana'a guda a ne Zainab na bayyana da ke ma fi da cewa na fi ganin kunya ce bari ba ki wani misali akwai wani wanda yake zuwa gida na yake daukar shara har yake tara kuɗin a hannuna shikenan da zai tafi lokacin sallah karama sai ce nawa ne kuɗin nan nace zai karɓi kuɗin nan kana da kuɗi dubu arba'in da takwas a hannuna sai ce ha na je yanzu zan yi papa na yanda sai ce me papa sai ce ah zai bude riga sanda yake so kowa da mai ganin sai ana ce ya zo Abuja ana ganin bai da kuɗi to kin ga min a bai kwashi shara a Kano ba kenan amma anan zai kwashi shara a bashi naira dari naira dari biyu amma anan ba zai kwashi shara ba saboda kika akwai kunya a ciki ke to wani ni abin da nake so in kara game da eh, kaman rawar da gwamnatoci za su taka kamar yadda malam kabiru da hajja suka faɗa hakika gwamnatocinmu na arewa ya kamata a cikin abubuwan da suke nan ya kamata su saka kamar wani shiri ko tsari musamman ma matasa kamar bana mantawa a shekarun 2007 ko da 8 lokacin dai dan eh, jima goje na gwamnan gombe akwai wani shiri da ya yi wanda har yau duk lokacin da na samu dama kamar na yi magana da mutane da yawa kan wannan shirin matasa aka tsamo a kowane local government suna da local government goma sha ɗaya ƙananan hukumomi sha ɗaya aka ɗauko mutum ɗari ɗari a kowane kowane eh, ƙaramar hukuma aka tara su aka musu horo na watanni shida to bayan da aka gama musu horon watanni shidan nan bangarori daban-daban na aikin gona wasu an koyar da su harkar noman kanta wasu kiwo wasu da makamantansu dai to bayan da suka gama ranar da ake yaye su lokacin abasai da ruma shine ministan aikin gona shi ya je ya yi jagoranci eh, bikin yaye su kowane ɗaya mutum ɗaya da ya yi ya aka horar da shi a harkar noma aka bashi buhanan taki ashirin da shanu biyu da naira dubu ɗari da iri da maganin fishi da makamantansu wallahi ɗaya daga cikin yaron da aka ba wa abin ɗan yamal da ba local gama a garin mai sunan garin nan daɗin kowa ya yi shinkafa rabin shinkafan da ya sayar a wannan shekara rabin abin da ya yi ya sayar ya sayi was it end, of the discussion ne menene sunan motar nan ne mm. kaga miliyan nawa kenan ya samu kuɗi da yawa to idan kuma ma tana kusan miliyan biyu kenan fa kuma ba yadda za a yi a koyar da kai aikin gonan nan a baka ga shanu da garman shanu da menene ya zama kai kadai za ka yi operate ba yadda za a yi dole sai ka samu wani wanda za ka yi kaga kenan idan aka bai mu mutum ɗari ko mutum dubu da ɗari ɗaya din nan akalla kowannen su akalla zai sake sama ma mutum ɗaya aiki to kaga ko da za a samu ci gaba a irin wannan to bari in samu shawarwarinku ku ga gwamnati da kuma magidantan kansu waɗanda dama a kansu muka fara wannan batu a alhaji kabiru shawarata shine ga yan uwana magidanta a tsayawa gaskiya shine duk wani abu ba gaskiya ba inda zai ci in ka ce ka taho neman arziki cirani to ka tan wannan kake don muna ganin yadda suke mutum zai ci daɗi ga duk abin da duk abin da samu sai kashe shi a rana amma kamar da kika faɗa sai kwashe wata shida sannan sai tara dubu goma ya aika ta gida a tunaninsa dubu goma abuja ba wani abu ba ce amma a gida wani abu ce mu rika gane cewa gidan nan shine ala a gina gida shine kuma ka bar mutum ka ce ka tafi nema yana maka addu'a domin addu'ar mu ta fi kaje je ka samu wani ƙato yana buzu ka bashi maka addu'a wai neman kuɗi ita ce allah ya ba da sa'a mai gida yana cin neman kuɗi allah ya sa ya samu mana abin da za mu ci mu sha za ka ga Allah zai baka saboda ka mu tsaya wa gaskiya da rikon amana zainab bari mu ji shawarar ki ta ƙarshe yi shawara na ga su da gwamnati da kuma su magidantan shine su na farko dai su magidantan su dinga su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su dinga gode ma abin da suka samu wani ma yana neman haka ƙasa da haka ma bai ma samu ba su koyi wadatar zuci su daina sa abu su daina hango abin da wani yake ciki saboda dama ko ya tsin hannunka ba tsawon su ɗaya ba kowa da inda Allah ya tsara mashi yanayin rayuwar shi sannan kuma ita gwamnati gaskiya ya kamata ta yi kokari kamar yadda malam awal ya ce su yi kokarin kirkiro da shirye-shirye ko tsari da zai taimaka ma musamman mutanen arewa gaskiya akwai suna da matsalar karancin abin yi eh, musamman matasa da kuma magidanta wajen gani sun kyautata rayuwarsu to malam lau eh, abin da duka malamai na gaba suka faɗa ne tsoron allah da kuma haɗawa da wadatan zuci abin da ka samu kalilan ka gode wa allah a kayan sa kai amfani da shi mu iyalanka su kuma iyalan su ma abin da kankanin kake samu a nan gida su haƙura da shi kar su ce sai an yi kaza na gidan wane a haƙura da yadda aka samu kai a ciki to na gode wa malamai da malam lawal hamidu sai malam muhammad kabir yusuf sai kuma zainab ahmad maska to a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri a yau mai yiwuwa za mu kawo wani darasi kuma da za mu yi muhawara a kai saboda hausawa sun ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira ni madina dauda nake cewa mu kasance lafiya To muna godiya Madina da tawagarta a zauren tattaunawa na yau da gobe kamar yadda muka ce za mu ba ku damar tofa albarkacin bakin ku to mun shirya sai a nemo takarda da biro don jin lambar da za a same mu akan ta yanzu. Lambar mu da za a bugo mana ita ce alama tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar again uh, alama ta eh, maimaitawa <laughs> eh, uh, alama tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mm, alama tarawa sai a kara da eh, daya eh, kuma ana iya rubuta mana da uh, facebook live yanzu haka kai tsaye To kafin mu sami wanda zai fara shigowa cikin layukan namu bari mu ji akwai wasu 'yan sakonni akan Facebook live yanzu haka da ake bin mu. Ah, Maryam zan fara da na Idris ah, Isa Babaji shi mhm. cewa a gaida masa fajar mai. Eh, to <laughs> kin san shi yake hada mu da su a mm. Facebook live to don ka gaisu ako ba yi laifi ba. To Muhammad Abdullahi Garba ya ce yau da gobe gwamnatinmu na iya idan sun samar da aiki ko kuma abin yi ga mutane ba za su bar gida zuwa cikin rani ba to allah ya sa mu dace amin to ga ishaq abdulhadi bashir eh, akwai abuja da amma dai faɗi wannan wani mun samu ya ce a gaskiya ciran halas ne amma hanyar da al'ummar mu ta kasar hausa ta ɗauki ciran akwai gyara to salamu alaikum wane ne daga abuja yawa Usaini Muhammad ne daga nan Abuja. To Usaini me za ka ce game da maganan tafiya ci rana a shan take duk da yake wani ya ce mu ma fa mun tafi ci rana amma na ce ai da iyalin mu muka tafi da yayan mu. <laughs> Eh haka ne amma eh. Malam Usman ya kamata mm. duk kana ganin mutane suna tafiya ci rana rashin aikin mm, yi ne. To yayi kamata. Ana cewa wai wani suna tafiya ne don wai kuɗin ne ta amma wallahi wani rashin aikin ne da ra san masu aikin yi da sun ne gaskiya ai to mun gode sosai da mhm. gudunmuwar ka bari mu je katsina hello wane ne a katsina hello hello na katsina ba ma jin ka sosai to ina ga mun rasa na katsina to kin ji wannan kiran da muka samu na usaini daga abuja ce maganan gaskiya fa aka samu wa mutane aikin yi ba za su tafi ciranin nan ba kuma ko da za su tafi gaskiya kaɗan ne mm-hmm. eh tunda ai komin daɗin dawa an ce gida ya fi haka ne eh to ba mm-hmm. ni wani matsala ne eh. um, to ga hudu mamman abdu ya ce wannan kalubale zuwa ga malamai game da wayar da kai ta hanyar wa'azi akan haƙƙin mata a cikin aure ai haka mm-hmm. yake to Allah ya sa mu dace to ga Nafisa A Nasir ta ce VOA Hausa ah. to ga wani salamu alaikum wane ne wa alaikum salam to bari mu dan kafin Nafisa din bari mu je waye a Fataskum kana bara daga isa ya'u daga fataskun to isa ya'u me zaka ce game da wannan magana da muke tafiya cikin rana a shayin take game da wannan magana wato abin da yake faruwa a kasar nan mm. akwai bambanci tsakanin arewacin najeriya da kudancin najeriya ko ba kawai ba saboda kamfanonuka da suke can su suke sa mutanen mu zanen suke tashi suke kuma can zuwa su kirani mm, to kana tunanin sun fi aikin yi a can kenan yawwa akwai aikin yi ni kuka gani direba ne kuma mm. muke shiga lungu da saƙo muke zuwa wannan wadaji. Mm. haka wato gaskiya zahirin gaskiya muna ga irin abubuwan da yake faruwa gaskiya a wajajen eh. akwai aikin yi to wace shawara zaka ba mu arewacin mm. wace shawara zaka ba arewan ko yan arewan to shawaran kana daga manyan mu mu dai masu ri ne ko ba ka ba za ka samu kamfanonukan nan ma yawanci a can za ka yawanci kamfanonukan nan na mutanen mu na arewacin Najeriya ne amma mai kwan su suna dan kafa mana a nan kusa da mu yanzu za ka kaman garin kuta su mahaifa nan wajen mm. zai wahala ka je gari ne babban gari wanda ake ji da shi a fito a Najeriya a lokacin gama amma zai wahala ka ce akwai wata masana'anta guda daya za ka ɗauki mutum ɗari suna aiki a cikin garin ba mu. To muna fata Allah ya sa sun ji mm, wannan mm, jan hankali naka bari mu je daura salamu alaikum. Wane ne a daura? Hello? Hello na daura? to mun ana ga mun rasa na hmm. daura ne koya to ga ka eh, faro ka faro karanta fisa ina sirba eh. tace tambaya shin wanda ya tafi cirani shekara da shekaru baya waiwayar gida wa alaikum salam bari mu dan karasa wannan to dan ba mun saka daya akan layin ka <laughs> eh ta ce wanda ya tafi yawon cirani bai waiwayi gida ba idan matarsa ta tafi na ta ciranin ya zai ji zai ji daɗi <laughs> to wane ne da muke magana da shi daga ina da To, to daga Potoskum ka ɗan rage rediyon ka sai kai magana mu ji ka sosai. Mm. Oh, uh, hello? Ina jin ku Abuja ne. Yau wato daga Abuja to me sunan ka? Abdulrahman. To Abdulrahman me zaka ce a game da magana da muke? Gaskiya da eh, maganar da kuke wato rashin ayyukan yi musamman a arewacin kasar da ke kawo a yawan tafiya kirani kuma mutum ya manta ma da gida gaba ɗaya saboda yana ganin idan ya zo har yana ɗan samun tarore titi mm. wanda baya samu a can gidan ba zai taɓa yin sha'awar ya koma gidan ba don ya ya koma gidan bai da abin yi ya kamata a ce irin ƙungiyoyi don ayyuka sun yi gwamnati ba zai ba ce komai gwamnati za su dinga yi kungiyoyi ya kamata su dinga horar da matasa suna koyar da su ayyukan hannu da sauran sana'o'i ne da kuma can da su da hailo daga su to mun gode abdulrahman bari mu je ga wani dambam salamu alaikum hello salamu alaikum to ina ga mun rasa shi shi to bari tunda muna da yan sakonnin da mm-hmm. muka samu daga shafin facebook din mm. ah, kina da wani a hannunki ne eh to ah, ga ga sani abubakar ya mm. ce gwamnati ta samar wa mutane aiki zuwa cirani zai sauki eh. ah, kasan usman um, Eh. magana da muka yi rannan ta inganta sana'ar hannu mm, yana da matuƙar muhimmanci sosai eh. in ka tsaya ka gyara wanda kake da shi irin yadda ya kamata din nan zaka rika samun abin da kuɗaɗen da za su rika shigo maka ai mm. maimakon tashi din nan haka yi tafi wani gari ba ranar amma um, ni kamar yadda wani ya ce wasu mm. suka um, cikin Um, ra'ayoyin masu mm. sauraron mu mm. mm. wasu suka ce fita ci ranin ba illa ba ne eh, ka dinga zuwa eh, kana waiwayo gida da kai wata sana'a da abin da ka iya ba zai yi a garin ku ba sai ka tafi wani gari eh, kasuwar ka wani gari to amma waiwayawa dawowa gidan ne ake magana wai baki ji abin da bahaushe yake cewa bane ba a ki hawa kuka ba amma a tuba haka ne duk duniya <laughs> na Allah ne adan tafiya duk duniya na Allah ne ba hana ka tafi ba amma ka rika tunawa da nauyin da ke kan kanka musamman namiji ma dama an san zai buga can ya buga nan ya tafi can to amma kuma a waiwaya gida yana da kyau a mm. tuna an bar baya to ga wani sako daga baguda haruna ya ce yau da gobe ikon Allah ciranifa fa yana da kyau sosai idan an bi ka'idojinsa saboda shika-shikan zaman gida fa shi ma yana da nasa ilmi eh, to wannan haka mm-hmm, <laughs> to Allah ya samu dace sannan kuma kar a manta shirin yau da gobe shiri ne domin matasa wanda kuma wani lokaci dama mukan baku dama domin ku tofa albarkacin bakin ku domin yawa mu je ta ina abin yake haka ne eh. mm. To kuna iya ci gaba da lalabar mu ta intanet a voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. haka yake to duka duka kan ina ga nan za mu tattara ina mu mu mu ja ragamar shirin ko ake cewa mu taka mm. masa <laughs> birki sai kuma gobe Allah mm-hmm. kai mu za mu sake jiyowa da wani sabon shirin na yau da gobe yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bugaje Safina ta sada so dangi sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na gabatar a madadin wacce ta ba da umarnin shirin wato Julie lezard Gresham wanda ya zama injiniyan yau shine Bill sai kuma wanda ya haɗa mu da ku ta Facebook live wato Ibrahim Ibrahim Jarmai daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC muke cewa Allah ya ba mu alheri mu zama lafiya. Yau da gobe shirin su BOA ba sa ba. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.